الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ينزو جريني نار حميس <clears throat> ليا قوة الرمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine ne kasan na ɗari biyu da tamanin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi tarihin abu musa Al-Ashari. Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda abu musa ɗaya ne daga cikin manyan hannun daman manzan Allah wanda <clears throat> duk da cewa za mu zo za mu je sanda abu musa ya musulunta da kuma abubuwan da suka biyo baya da irin gudunmawan da ya bayar a lokacin khalifancin sayidina umar da dai ababe masu tarin yawa waɗanda suka tabbata a cikin tarihin abu musa haka ake so duk lokacin da matashi ya fahimci addini to su ake ya dage ya sa ƙwazo da himma da jajircewa ya yi kamar yanayi da gaske amma idan matashi bai fahimci haka tsarin addini yake ba jama'a an samu matsala Allah maɗaukin sarki ya kyauta ma'ala ya ce ismuhu wa laƙabuhu cikakken suna na abu musa al'ashari da kuma lakabin shi ma'ana ya ce wasu muhu abdullahi bunu kais, bunu sulaimin bunu hedarin bunu harbin bunu amir bunu itar bunu bakar bunu amir wa ummu abi musa zabiya bintu wahab min akin wa qad kanat aslamat wa matat bilmadina. madina abu musa lashari sunan shi abdullahi dan qais abdullahi dan qais alkunyan shi shine abu musa ƙabilan shi ita ce ashari ma'ala ya ce bonu sulaimin bonu hidar wannan jerin giyan nasaba ita ce nasaban da abu musal ashari yake da ita wa ummu abi musa ita kuwa mahaifiyar abu musal ashari sunanta zabiya Bintu wahab bin ak wannan shine cikakken sunanta mala yace aslamat mahaifiyar annabi eh, abu musa ta musulunta wa matar bil madina kuma allah maɗaukin sarki mata cikawa a garin madina ne shi abu musa mala ya ce aslama bi makka ya musulunta a garin makka wa hajara ila ardil habasha sai ya hijira zuwa ƙasan habasha sun makadima ma hali a safinataini wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi khaybara abu musa ya iso garin madina tare da tawagan ma'abuta jiragen ruwa guda biyu a sannan sai suka tarar da annabi ya tafi yakin haiba to akwai maganganu a nan wurin wanda ya kyauta ce mu tsaya mu ɗan tattauna ko da ba yawa abu musal ash'ari a ina ya musulunta na abu musal ash'ari ya musulunta a makka ma'ala abu musa ina ya musulunta a ina abu musa ya musulunta kai ina ya musulunta a makka ya musulunta kun gani ya musulunta a makka ya tafi habasha sai suka dawo dawa da ma'abuta jiragen ruwa guda biyu a tarihin abu musa al'ash'ari sanda ya musulunta malaman tarihi sun ce daga garinsu ya musulunta suka yi ayari suka taho a cikin jirgin ruwa za su iso madina wasu suka ce to ai ba shan jirgin ruwa a madina a jidda ne ake da tashin jirgin ruwa da mutum zai taso ya zo maka to sai malamai suka ce a fashe karan da abu musa suka zo suka musulunta ai ba kowa a maka Ma'ana ba mutanen manzan Allah a makaye yi saboda wasu na madina wasu kuma suna habasha aka ce ya zo maka ya musulunta sai suka hau jiragen ruwansu sai habasha can suka je suka haɗu da su ja'afar daga nan ne suka yi ayari sai suka taho madina da wasu madina sai aka ce masa ai annabi yana khaibara to shine sai suka karasa khaibara kun gano wannan da kyau ku da suka karasa khaibara to a can ne suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wasu daga cikin alkhairai a kansu wanda za mu zo za ji waɗannan alkhairai ɗin Allah ya taimake mu wa ba'dhum malai yace wasu daga cikin malamai yunkiru hijratuhu ila al-habasha suna inkara Abu Musa bai hijira zuwa Habasha ba shine maganar da nake muku ishara Abu Musa a ɗaya ƙaunin an ce sun taso ne daga garinsu suna nufin su zo wajen annabi sai igiyan ruwa sai kaɗa su sai suka tsinci kansu a habasha to shi ne suka haɗu da su jafar sai suka yi ayari kawai suka to wajen manzan Allah a khaibara kun gano wannan da kyau ku wasu malamai suka ce da ba a maka ya musulunta ba abu musa ya musulunta ne a habasha a hannun su jafar wasu kuma suka ce a ya musulunta ne a garinsu ya kamo hanya ya taho an fahimci wannan da kyau ko wannan tarihin mun faɗe shi a wurin da ya fi so ɗari ma an gani a inda nake ƙarin bayani da cewa sanda abu huraira ya zuyi musulunta kenan aka haɗa mai guzuri ya ba annaba haibara ya je tarar da jafar tare da ayarin sabu motar ash'ari sun taho jama'a mun gani wancan maganar da na ɗauko muku ita na cewa ai mutanen annaba a maka ba su ballantana a ce abu musa ya je ya samu wani ya musulunta a hannun shi a garin maka ai ba sa ne kun gano wannan sau da ko dai sun yi hijira sun tafi habasha ko sun yi hijira sun tafi madina 'yan tsirarin da suka rage a garin waɗanda suke ɓoye imaninsu ne ba su isa sama su bayyana imanin ba a wancan lokaci a bayyane a fili Allah ya taimake mu ma'ala ya ce wa abu musa al'ashari radiyallahu anhu min khiyar sahaba abu musa yana daga cikin zababbun sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'i, Allah madaukin sarki yayi ma dukkanin sahabban manzon Allah aminci da kuma yarda wa kana radiyallahu anhu mawdi'a thiqatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hubbihi shi abu musa mutum ne wanda annabi ya matakan amincewa da shi kuma annabi yana matukan kaunan shi wa mawdi'u sikatu khulafa'ihi wa ashabihi wa hubbihim kuma abu musa yana daga cikin wanda khulafa'u baki ɗaya suka yi da shi kuma suna matukan san shi kun gano wannan aka ake yi bayan da za a yi jama'a ce annabi yana son mutum kuma ga abubakar bai san shi wannan ba zai yiwu ba sai in dama akwai wata matsala ce an gane bayan da za a yi shugabanku da ke jagorantanku ya yarda da wane ya amince da shi tsawon shekaru sai daga bayan sai wasu su zo sai ce su ba su yarda da wane ba duk yanda aka yi akwai rashin gaskiya ko dai shugaban can bai san me yake yi ba ko kuma su waɗannan ba san me suke yi ba bayan da za yi annabi ya yi da sahabbai baki ɗaya har ya ƙara rayuwar shi yana mai yarda da su dare ɗaya sai wasu la'anannu sai su zo sai ce sabon nan ba su da kirki ga laifinsu ga laifinsu to ko dai ka yadda da waɗannan ka zargi annabi ko ka yi da annabi ka zargi waɗannan suwa suka fi cancanta a zarge su jawabin gane to kai kiyasin wannan halin a cikinku bayan da za ana tafiya cikin addini da da'awa a tare a ce kawai wani lokaci sai wasu suwa da zai ce mai da suwa na ba waɗannan ko jama'a idan aka matsa bincike a kansu gaskiya za ta bayyana wannan wata magana ce nake yin ta wanda zan ci gaba da kuma yin ta akwai lauje cikin nadi mun gano wannan wallahi jama'a ko wata magana a kwanci amma ana tafi ko wallahi za ta bayyana sau da rashin hankalin ya yi yawa Allah madaukin sarki ya kiyaye kila masu hankali sun gane inda na nufa mala ya ce fafi hayatihi alaihi salatu wassalam tun a rayuwan annabi wallahu ma'a mu'azubun jabal amral yaman tun annabi yana raye ya miƙa al'amarin yaman a hannun abu musa da kuma mu'az dan jabal kine yanzu ko ba je ko ina ba za ku fahimci cewa mu'azu malami ne sannan abu musa shi ma malami ne kun gano wannan da kyau ku tumu waɗannan da annabi ya ɗauki al'amarin su je su yi da'awa a cikin waɗanda dama su maguzawa ne ba zai taɓa yiwa a tura masu da'awa irin wannan ya zo ba malamai ba to ballantana su sabu musa an tura su bagarin malamai ne wanda shi annabi da kanshi ya ce za ku je ku tarar da wasu mutane ne a halin kitabi an gani haka annabi ya faɗa ya ce to ya zama farko abin da za ku fara kiransa a kan shi shine shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah an gano wannan sannan in sun ansa sai kaza in sun ansa sai kaza kun gano wannan da kyau ku haka annabi ya tsara musu yadda al'amarin kiran da kuma da'awar zai kasance an gano wannan da kyau ku yanzu ko ba mu je ko ina ba abu musa malami ne وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باين رسول النبي عاد إلى المدينة أبو موسى سيقوم مدينة ليحمل مسؤولياته saboda ya ci gaba da aikin shi wanda ya ɗauko fil jihadil kabirin lade khadarhu juyushil islam diddal fursuwar rum akwai yakin da aka kulla wanda musulmi suke nitin za a gwabza tsakanin farisawa da kuma rumawa abu musa ya dawo madina domin ya ci gaba da wancan aikin na wafi ahadi umar bin al-khattabi a zamanin sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu wallahu amiral mu'minina albasara a lokacin ne a sayyidina umar ya naɗa shi jagorancin basara wa huwa alladhi iftataha al-ahwaz wa asfahan abu musa shi ya jagoranci sojoji aka ce asfahan da yaƙi wafi ahadi usman radiyallahu anhu wallahu kufa a zamanin saidina usman kuma sai ɗora mai al'amarin jagorancin kufa gano wannan jama'a jagoranci kowane iri ne malami yake sawa ba sa jahili in ka za jahili sai ka gaɓanna duk wanda bai kware a cikin al'amarin addini ba abin da nake nufi bai kware a Kur'ani ba bai kware a hadisi ba bai kware a fiqhu ba bai kware a cikin ilimi na zamantakewan al'umma ba bai taba wani jagoranci a duniya ba ka dauki shugabanci ka bashi sai ya la'anta duk abin da ka bashi so da kawon makaho ne ka ce jagoranci al'umma zai iya bai sa abin da yake yi ba annabu bai taba naɗa jahili shugabancin addini ko shugabancin al'umma ba bai taba yi ba kuma a musulunci ma ba a taba haka ba duk inda za a karanta sharɗin shugaba sai kaji ji an ce sai wanda ya san addini ƙwararre kuma amma da al'umman da suke ganganci suka sa jahili ya jagorance su sai sun mutu da takaici don sai ya bata komi al'amari ya yi crash zai kuma ce toni toni toni shi kenan ba baya gama ɓanna duk resources ku zai lalata ya mai da abin harkan gina kan shi da abin da yake so ya gina wasu abubuwa haka zai ta yi so da bai san abin da Allah ya ce a yi ba ga duk wanda sahabbai suke naɗawa sa su malamai ne malamai ne idan an gane an yi kuskure ko to shi wancan jahilin ko cewa za a yi tafi kuma a yi binciken bannan da ya duka yi biya haka yake yi duka ko da ya mutu ko a gane ya yi bannan sai an ji an tsaya kan kabarin shi an karanta mai laifuffukan da ya yi sannan a tsini mai albarka an gane sau da harkar da ba naka ba karka a yi da ka yi shi in ka yi shi za ka shiga ta yi ci Allah ya kiyaye ya kola abu musa abu musa al'ashir ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba asahu huwa wa ma'az guna jabal ilal yaman ya ce shi da mu'azu annabi ya tura su ƙasan yaman Wa'amarrahuma an yi alliman allimar nasar Kur'ana ya umarce su da cewa in sun je su koyar da mutane Al-Kur'ani. Waqani radiyallahu anhu hasken sauti bil kur'ani domin shi abu Musa, Allah maɗokin sarki, mai kyakkyawan sauti wajen iya karatun al وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ما يتبين جوابي كان أبو موسى inda yake cewa laƙada otai otiya mizmaran min mazamiri dawud haƙiƙa an baka amma baiwa na iya karatu da gogewa da daɗin murya da sauti kyakkyawa irin yadda Allah maɗaukin sarki ma annabi dauda kan saboda iya karatun zaburan annabi dauda in yana yi duwatsu da tsuntsaye ma ansawa suke yi gano wannan amma ce shugaban ku jahili ne bai iya Kur'ani ba ga dole la'ana ta tabbata a kanku an gano wannan da kyau ku dole la'ana ta tabbata a kan Allah ya kiyaye yanzu duk wanda annabi ya tura ka ji waɗanda suka iya ne na Umar ya nada shi gwamnan basara. Usman ya nada shi gwamnan kofa malamai ne Allah madaukin sarki ya ce mu zikiru islamihi mala ya ce a nan za a ambata mana yadda abu musa ya musulunta faslama abu musa al'ashari bi makka kadiman abu musa al'ashari ya musulunta ne a garin makka da dadewa sun maraja ila baladi ƙaumihi sannan daga baya sai ya koma garinsu فلم يزل بها حتى hatta هو huwa wa nasun كان يجي can ya je zauna ya ta da'awa yana har sanda ya sa mutane da yawa daga cikin mutanen ƙabilansu sai kwaso gayyansu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tawo wurin annabi فوافق قدومهم قدوم أهل ne. su abu musa suna zuwa sai suke dace da mutanen jiragen ruwan nan biyu sun iso su ne jafar wa ashabuhu jafar da shi da jama'an shi min ardil habasha to kaga wannan bayanin da Malam ya kawo mana yanzu duk wanda ya fahimta to an warware kes ɗin. Kenaya ya musulunta ne ko garinsu? da ya aiki ya gama shi ne ɗibo waɗanda suka musulunta ya taho da su na batun mun gano wannan da kyau wafaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da khaibara to sai da ce a daidai wannan lokaci annabi yana khaibara ne farawa anna abba musal ashare ghadar al-yaman baladahu wa watlahu ila makka فور سمائه بظهور بظهور صلى الله عليه وآله وسلم أبو موسى yana jin labarin bayyanan annabi sai ya yaman sai ya tafi ina madina don ya je haɗu da manzan Allah Wafi makka jalasa abu musa radiyallahu anhu bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama da ya isa makka sai zai zauna gaban annabi wa talaqqa anhu alhuda wal ya koyi addini ya dace da shiriya da kuma yaƙini. wa ada ila yaman daga nan ne koma yaman li nasa bil islami wa yufaqihuhum fihi don ya je ya sanar da mutane musulunci ya karantar da su ya koya masu ilimin addini wa yu'allimun nasa alqur'ana kuma don ya je koya wa mutane alqur'ani wanda ya je ya koyo summa ja'a, ila rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isra faragihi min ya khaybar to bayan da aka ce khaybar da yaƙi. ne abu musa ya dawo wa wafaka qudumihi ƙuduma ja'far ibn abi talib yana dawa sai tarar da ja'far ma ya dawo Muƙilan ma ashabihi min alhabasha, habasha ma ma ashabihi min alhabasha. da shi da tawagan shi sun baro garin habasha sun dawo madina wurin annabi ولم يأتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وحده lokacin da abu musa ya taho ba shi kadai ya taho ba bal ja a ma'ahu nasun min ash'ariyina sai dai ya zo tare da tawaga ne na 'yan ash'ariyin ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama جاء معه بضعة وخمسو بدعة وخمسون رجلا من أهل اليمن يا زود متاني خمسين دا أبو قالوا wannan shi kadai دي مسلم تدس da irin wannan zaka tambayi mutanen da suke cewa da awa suke yi musulunci ake kace da Allah wai tun da ka fara abin nan shekarun nan wa ko wanda ya gane addini ta dalilin ka tsakani da Allah akwai ko kawai mutane sun zo neman su azurta kansu sai amfani da resources na addini don su rayu wani waɗannan shigantakan jama'a sai an rika magana a kai magana na gaske Allah ya kiyaye وسمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوفد بالأشعريين النبي يكرى آير دا آير أشعرياوة وجاء مع أبي موسى شكيكتان له شي أبو موسى يا مازور ينقوانش قدابي هما أبو رهم وأبو بردة يقول أنس بن مالك anas dan malik yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace yaqdimu alaikum aqwamun hum arqu minkum yace wasu mutane suna nan za su zo muku sun fi ku taushi mun gane taushin hali da saukin al'amari haka mutanen yamma suke fa an gane haka suke wakila ma'ana a raƙa minkum ƙila ya ce ƙuluban sun bi ku taushin zuciya haka ake san duk musulmi ya zama malam wa ƙala ba'adul akhar wani malami ya ce af'ida da abu ɗaya ne fagadimal ash'ariyuna fihim abu musa su waɗannan mutanen ash'ar sun zo tare da abu musa falamma da nominal madina yayin da suka tunkaro madina ja'alu yartajizuna sai suka rika yin rajab wani nau'i ne na waki gadan nalkal ahibba muhammadan wa hizba gobe uwar haka mun haɗu da masoya muhammadu da tawagan shi gadan nalkal ahibba muhammadan wa hizba wa munzu zalika al-yawm akhadha abu musa makanahu Adda'im. tun daga lokacin abu musa ya ɗauki matsayin nan nashi na dindindin wal'ali baina sahabati rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama wa bainal muslimina wal mu'minin da kuma tsakanin duk wani ma musulmi da kuma muminai wa an ya kuna min hamalatul islami ila duniya aikin shi ne ya cicciɓi musulunci ya yawo da musulunci ko ina ya je na tallata shi fi kulle usuriha a kowane zamunna abin musa aikin shi shine ya fita tallan musulunci jira mun gano wannan shi ya zama wajibi al'umma su natsu kan cewa musulunci shine mafi a'ala a gare su musulunci shine mafi dacewa da su duk abin da za ka tallata in ba islam ba ne ka ta makonka lokaci duk abin da za ka yi ka gina sunan ka yi curu yi tambari yi sama jama'a in ba musulunci ba ne ka ba ta makonka lokaci ba zai yi ba ko da gaji ana ban shi ɗan fodiyo jama'a don fada awon musulunci ko da gaji ba a manta da abubakar goma ba ana ban shi jama'a fadan da awon musulunci da kowa kowa yana ƙaunar malam albani da malam jafar don ba malaman musulunci ne jama'a mun gani don malaman musulunci ne inda wasu kawai 'yan boko ne gama gari ba kashe su aka yi ba ko watsar da su aka yi ba ba wanda zai tuna su ya ga rubusan wannan asalin harkan ita ce wannan sai ce harkan duk wanda za ga ba a manta sunan shi ba ko za ga musulunci ne sai ma malik in kuma kana son a san ka kuma ba musulunci za ka yi ba shaidana za ka yi ga kamar shaidan Ka ba za a manta da shi ba kamar firauna Ka ba za a manta da shi ba to irin waɗannan manyan matsiyata in kana son kai koyi da su ko mai wa a tuna ka mai wa ko ba za a tuna ka ba mai wa ambace ka ya koyi da kai mai wa ba za a yi ba amma in dai musulunci ka ɗauka da da'awa ko Allah ya komin daren daɗewa in dai har ka tsaya cewa da gaske kake addinin Allah kake kuma da ikhlasi shine ka'idan kuma ya zama aikin da kake na Allah ne ba naka ba na Allah ne ba na wasu bane kuma a bisa dacewa da alkitabu wa sunna ala fahmi salafil umma wallahi sai Allah madaukin sarki ya datar da kai jama'a kuna gano wannan isa yana kira gare ku kowa ya tsaya ya fahimci ilimin addinin nan sosai da kyau akwai alheri mai yawa yana nan tafi kuma za a amfana da shi insha Allah Allah madaukin sarki ya samu dace jama'a wannan shine matsayin da ya kamata mu tsaya don mu samar da inda za mu ɗaura karatun zuwa bayan sallah domin idan muka wuce wannan wuri ba za mu iya samun wurin da za mu tsaya ba <clears throat> mun gano wannan da kyau ko za mu tattauna wannan duk da cewa gaban da za mu tashi gaba ne wanda zai taimake mu kan wasu abubuwan da za mu faɗa da zai taimaka wasu gane abubuwa da yawa a cikin watan azumin nan kama dai Allah ya bayan sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum